gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijai a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa. Ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Buhari auna. talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma 18 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan akan haddar karatu da ɗalibai ke yi domin cin jarabawa ba don fahimta ba. bai kamata a ce ɗalibai suna yin read and pass ba ba kamar mamu saboda bangare ne na lafiya kuma dukkan wani mistake da idan mutum ya yi zai iya zama matsala a cikin al'umma ya kamata a ce mun na muna karatu muna fahimtar cewa me muke karanta kuma me ya kamata ni daula idan kika dubi mu najeriya inda ɗalibai suke samun matsalar fahimtar karatu za ki ga yawanci suna karatu ne don cin jarabawa kawai ba don fahimtar darussan su ba wannan lamari yana iya kawo illoli da yawa don haka ne yau za mu tattauna domin jin abubuwan da ke kawo wannan matsalar da yadda za a magance shi domin samar da ingantaccen ilimi wakilin mazaraddin sani funtuwa ya tattauna mana da ɗalibai a zauren muhawarar yau da gobe. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ta yaya za a magance matsalar haddace darasi da ɗalibai ke yi domin cin jarabawa maimakon fahimtar darasin ga kuma yadda kuka ansa mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Inuwa Abdulmalik Unguru inda ya ce Idan malamai za su na tambayar ɗalibai abin da suka fahimta a kan darasin da suka koya musu, to babu shakka su ma ɗaliban za su koma fahimtar darasi maimakon hadda. Na gode yau da gobe ku tashi lafiya. sai saƙon gaba inda ya fito daga imam yahaya soja uba adamawa inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya wannan matsalar ta danganci bambancin fahimtar ɗan adam ne saboda wani yana da ƙoƙarin karatu amma baya fahimta wanda hakan yake haddasa ɗalibai suke haddace darussansu don cin jarabawa. Sai amsa na gaba kuma daga wurin Bala Usman Karasuwa, inda ya ce, a sauya tsarin yadda ake gudanar da jarabawa da kuma bullo da sabbin hanyoyin gwajin hazaka. Sai Muhammad dan Budam Shani inda yake cewa yau da gobe ikon Allah, eto eh hanya ɗaya da za a magance kramin da ɗalibai suke yi shine gwamnati ta ɗebi ƙwararrun malamai. Don akasari laifin malamai ne yake sa ɗalibai suke kramin inda malamin zai ce maku shi baya son a kawo masa wani abu daban idan ba wanda ya koyar da ku ba to ta ya za a magance hakan. To amsa na gaba kuma daga wurin Abdulaziz Adamu birnin Fulanin Gombe inda ya ce, To ni dai ana wa fahimtar abin da ya sa ɗalibai suke hada shine ana koya musu da yaren turanci. Da za a fara koyarwa da harshen gida da an magance haddan da ɗalibai suke yi. Sai Sa'idu Sani Ayyo inda yake cewa salam yau da gobe. magance matsalar haddace karatu a maimakon fahimta abu ne mai wahala a zamanin yanzu dalilai shine kuwa malaman sun kasu kashi biyu wasu malaman suna son a haddace karatu wasu kuma malaman fahimta suke so Sakonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce, Ai yanzu an daina karanta ka fahimta, sai dai karanta ka ci jarabawa kawai ake yi kuma hakan ba karamar matsala ba ce domin hakan na cikin manyan dalilan da suka sa harkar ilimin kasar mu ke ci baya maimakon ci gaba. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To madalla yanzu bari mu je ga zaradin sani funtuwa domin jin yadda suka yi da ɗalibai a zaura muhawarar yau da gobe. jama'a su wannan shiri na yau da gobe sannan mu da sake sada da ku a cikin wannan shiri shirin yau da gobe shiri ne ake gudanarwa daga nan sashen hausa na murya amurka musamman ga matasa a wannan shiri namu na wannan lokaci za mu duba yadda ɗalibai suke mai da hankali akan yin hadda maimakon su tsaya su fahimci yadda ake koyar da su a makaranta tare da ni zaradin sani funtuwa tuga yadda tattaunawa mu ta kasance da waɗannan matasa da kuma masana da kuma masu fashin baki kan wannan maudu'i. Ai sauraro lafiya. Sunana Abubakar Ibrahim Usman. Kana tare da sashen Hausa na murya Amurka a shirin na yau da gobe shirin matasa wanda shiri ne wanda yake dubawa kan irin yadda harkokin ilimi suke tafiya musamman a kasashenmu masu tasowa irin Najeriya. To akwai wani tsari da ake kallon Dalibai kamar suna mai da hankali a kan wannan tsarin na idan an ɗauke ka a karatu sai ka ga mutum shi ƙoƙarin shi zai gama karatun nan ba tare da wai ya ma fahimci me ake koya mashi ba me kake kallon yana kawo irin wannan al'amari to gaskiya irin wayannan al'amarin wani lokacin akwai abubuwa za ka ga wani lokacin akan sami matsaltsalu ta bangaren su masu koyarwa wani zubin kuma akan sami matsaltsalin kuma ta bangaren su masu koyarwa. kamar ta bangaren su masu koyarwa akwai wanda zaka gan shi ya zo shi yana koyewar a class daga ganin shi ma kai kan ma zaka fahimci cewa shi ma bai fahimci abun ba ballantana kuma shi yayi trying ya ce shi yana so ya saka maka shi kai ma ka fahimta wato kana nufin kamar su malaman ma da suke koyarwa kenan eh malaman da suke koyarwa gaskiya akan samu irin wa'annan matsatsalin da dama ta bangaren su yanzu wace makaranta kai na yi karatu a School of Health Technology Kankiya kuma kai irin wannan abun bai shafe ka ba ganin cewa babban makaranta ce kuma bangaren da kai sai irin bangare na harkar ilimin lafiya kaga ko sai da mm. kwarewa za a zo a taba al'umma to kana ganin kamar irin waɗanda kuka karatun nan akwai irin waɗanda za ga sun irin wannan karatun su dai haddace kuma gashi za su je su taba al'umma a asibiti eh gaskiya akwai irin wa'annan din so amma kuma kamar yanda muke faɗa mu zan iya cewa irin wa'annan matsatsalin ta bangaren mu akan samu karancin su domin zaka ji ana faɗa ana cewa rayuwar al'umma ce zaka je ka yi aiki da ita so shi yasa zaka ga mu irin wannan karatun nan read and pass gaskiya ba su suka yadda. Hasashen ka akwai irin guraren da ake irin wannan kamar ka je makaranta ka haddace abu kuma ka zo wajen kare shi wannan karatun da kai abun ya kasance ka kasa ma kare abun. Eh haka ana samun irin wannan bangaren ko ta bangaren mutum akan samu irin wannan bangaren. Za ka ga cewa akwai wani abin da dole cewa kila wani word ce ko scientific word ne ko wani abu wanda wannan ba ka da wani damar da zaka iya cewa dole dole dai haddace ne ya kamata a ce ka yi mai irin wannan din ka haddace ta ka san yadda zaka yi faɗe ta sannan kuma ka haddace ta ka san yadda za ka rubuta ta. Kamar yanzu aka tambaye ka ta yaya za a shawo kan irin wannan matsala. ganin cewa yanzu gashi ɗalibai sun taso suna karatun nan kowa yana so ya yi kuma za ka ga wani baya mai da hankali a wajen karatun shi ya fi so dai dai samu abin da ake ce mu kwalin karatun kawai. To ni irin shawarwarin da nake so in bayar a irin wannan taɓan wannan bangaren shine kamar za ka ga cewa kasashen da suka ci gaba ba a Najeriya ba kusan za ka ga sun yi fokosin ne akan abin da ɗalibi ya je koyo ka kusan shine ake koya mashi. So amma muna a kasar mu Najeriya sai in rasa cewa za ka ga cewa ga abin da mutum ya je yake koyo amma kila sai kaga an ɗebo wasu courses ɗin da an zo an haɗa mishi an yi mishi jamfaktin ɗin su wanda zaka ga ba ya da wani abin da ya rage mishi illa dole ya je ya ce zai ci gaba da yin haddai amma akwai kasashen da zaka je ka gani idan aka ce yes ka je zaka karanta kila medical lab ne zaka ga duk abin da za a kai maka pertaining to wannan medical lab ɗin ne za ka je ka karanta eh, to kamar su irin in ce ɗalibai haka da mm-hmm. suke irin wannan karatu na lokaci za ga ɗalibi kamar bai mai da hankali akwai su ma ya kamata a ce da ɗaliban da su iyayen da kuma a hukumance a ringa sa ido ga irin wa'innan makarantun saboda ko a nan ba wai ma sai kasar waje kaɗai ba a nan najeriya ma akwai irin makarantun da zaka je ka gani kawai kuɗin ka ne zai yi maka karatu sunana sumai sagaji kuma ina karatu ne a kankiya iga school of health and technology kankiya akwai irin wannan abin da ake kallon ɗalibai kun cika yin hadda a karatu ga hadda kawai ake yi ba wai sai an mai da hankali akan a fahimci abin da ake koyawa wannan hadda suna ga abin yana da illa illa ko ko bai da illa? Gaskiya yana da illa kuma bai kamata ba. Bai kamata a ce ɗalibai suna yin read and pass ba. Ba kamar mamu saboda ɓangare ne na lafiya kuma dukkan wani mistake da idan mutum ya yi zai iya zama matsala a cikin al'umma ya kamata a ce mun zauna muna karatu muna fahimtar cewa me muke karanta kuma me ya kamata ni ce ɗalibai su zauna su rinka fahimta abinda suke koyo wacce shawara eh, ke bada eh gaskiya zan bada shawara kuma zan goyi bayan cewa fahimtar ɗalibi ta fa kan cewa a ya je ya ɗauki karatu ya hadda eh. ya fi yawa ɗalibi ya tsaya ya rinka fahimtar karatun shi da abin da ake so a koyar da shi Shi ya fi akan cewa a ba shi hand out ko kuma wani abin karatu ya haddace ya maida ma malami irin abin da aka ba shi. Eh. Saboda Eh, ina ki. Saboda zai iya kasancewa shi ɗalibin ya yi hadda saboda ba kowace hadda ba ce ke zauniya. Zai iya yin ta wani bayan lokaci kuma ta gude, amma idan fahimtar karatun ya yi, ko da yaushe ko a ina ne idan har aka tambaya zai iya ba da bayanin abin da ya fahimta a kai. To ya kike ganin irin wa'anda suke zuwa aikin nan ga sun gawo makaranta? kuma sun zo sun samu aiki sun kasa kare abin da suka koya. Eh wannan matsala ita ce ta danganta daga wannan zid and pass ɗin da suke yi. Da a ce tun a lokacin da suke karatu sun zauna sun fahimci karatu ba wai kiramin suka yi ba. To gaskiya da ba za su samu wayannan matsalar da suka samu ba. To kamar yanzu a ce ki ba da shawara ɗalibi ya zauna ya rika fahimta abin da ake koyar da shi ta ina za ta ina za a fara. Yawa shawaran da zan fara bada za ta fara ne daga kan malamai saboda akwai malaman da suke cewa su abin da suka bada shi suke so ɗalibi ya maida musu. To zai fara tun daga kan wannan malaman cewa a'a su bari tambayar da suka yi fahimtar ɗalibi ya rubuta musu abin da cewa ya fahimta ba wai dole abin da suka bada ba sannan su kansu ɗaliban su kasance cewa abin da suka je yi sun fahimce shi kuma sun mai da hankali a shi. kina ga su ma malamai suna taka wata rawa kenan ta ɗalibai suke yin haddai sai ka rubuta musu abin da suka tambaye ka ba irin fahimta ka ba kenan eh gaskiya yawancin malaman su ne suke da babban kaso a irin wayannan saboda akwai malaman da suke cewa dole sai abin da suka rubuta shi ɗalibi zai maida musu kaga wannan shi ke sa ɗalibi ya je ya zauna kawai sai dai ya kira min ba wai dole sai ya mai da hankali cewa ya fahimci abin da aka koya ba. Kana magana da Gaddafi Abubakar ne. To Malam Gaddafi ka dai ji irin maudu'in da muke tattauna a wannan zaure ko? Eh na ji. To kai wacce shawara za ka bada? Shawarar da zan bada a nan ita ce daga kan malaman da suke koya ne saboda malaman kawai suna yi ne ba wai suna yi dan ɗaliban ba ne ba suna yi dan abin da za su samu. Shi yasa kawai abin da ya tunkarar musu gaba ba ɗaliban nan kawai nake koya mawa ba 'ya'yana ba nan suke karatu ba kawai bari in ji abin da na koya musu shi abin da kawai zan koya musu shi za su mai domin dan da lokacin da zan tsaya in ce zan duba abin da za yanzu kana ganin abin ba laihin su ɗalibai ba ne ba ke gaskiya matsalar cikin kashi ɗari kashi sittin laihin malaman ba ka ganin su ɗaliban su ba su tsayawa kamar idan in ka je a ce babban makaranta irin ta karatu mai zurfi ta gaba da eh. sakandare a za ga eh. lokaci kawai za a baka topic ne a ce je ka koyar da kanka to su me yasa su ɗaliban ba su koyar da kansu musamman irin university da polytechnic da dai irin su colleges of education za ga an baka topic ne kawai a ce je ka ka koyar da kanka kuma a yi maka jarabawa a kan shi to ba ganin su ɗaliban akwai sakacin su akwai sakacin ɗalibai a to saboda ɗalibi abin da ya cika je ka koya eh. don ka san shi zai taimaka ma rayuwarka gaba ka taimaki wani to su kuma matsaltsalin da malaman suke samu munan abin da muke da shi Najeriya ba wai ka koya ba duk kasashen da suka ci gaba abin da suke da shi sai eh. suke don ka koya ma abu ya zama ne alfahari da kai gobe ko ka fi eh. shi ma abin da abin da ka koya mai ka fi to amma munan abin da muke tunani kawai bari in koya mai ni ba ta shi ni ba afta shi nike ba ina san yana neman kuɗi na ne abin da yayi shi ya sani ni makarantun da nake na riga na shiga gaban shi ni dan kasa haka muke ah, to ba ya kashe kallon wannan zargin da ake ma dalibai su dai sun matsu su kammala makaranta kawai su je su nemi aiki ba tare da wai sai sun ma iya abin da aka koya musu. Wannan zargin da ake musu gaskiya haka ne. Kowa ah. tunanin idan ya gama eh. ya samu aiki da kwalin abin da ya gama. Kamar ni yanzu ɗalibi ne daga Federal University ba na eh. gama abu. wata eh, wata mm. kai ma ka da yanzu kai baka damu da abin da ka koya ba so kake kai da ka ah. samu aiki. Inda na koya amma an sa haddar ciki. Tun da eh. koyon da kai haddace za ta raba ka da shi. Eh, to kai ma ka haɗe daga cikin haddar nan da yake nan. Eh, to yanzu baka ganin za ka iya samun wata matsala idan ka samu aikin a ce an zo an take ka ka kasa kare shi wannan karatun da A, Za a iya kare abin da aka yi. eh to ka ce kai ma an yi hadda a cikin karatu ai ba duka ba ba abu da yake tsaya ma mutum to kamar yan akwai inda in aka fi ya faruwa sai aka tambaye ka daidai gurin da kai hadda <laughs> kuma kuma sai ka kasa kare kanka ya kake ganin za ka yi to wannan kuma an samu matsala kenan to ka gani kenan yadda ka ce malamai suna da matsala su ma ɗaliban suna da matsala kenan ko haka take to Allah amma sunan na malaman ya hiya Salamu alaikum. Wa alaikum salam ina magana da. Zinata Abubakar. To Malama Zinata Abubakar ke wace makaranta kika yi? College of Health and Environmental Funtua. To, to malama Zainab kin ji dai irin maudu'in da muke tattauna a wannan shiri na naku na matasa na yau da gobe na sashen Hausa na murya Amurka. In aka tambaye ki karatun ki akwai hadda a cikin shi? Eh gaskiya akwai. To me yasa kuke yin hadda ba ku tsaya ku fahimta abin da aka koya muku? Eh abin na tashi ne daga wajen mu daga wajen malamai kuma. Akwai wanda zaka samu kaga dole shi hadda yake so wani kuma yana son understanding ɗinka abin da kai understanding. Eh. Akwai wanda ma zaka ga kawai shi da ya shigo fisha dai ya yi dai walau kun gane walau ba ku gane ba dai kawai dai ya yi ya fita. Eh, Suwa malaman ba su tsaya suna koyarwa yadda ya kamata kenan. Eh akwai kuma wanda za ka ga ma yana koyarwa bai ma dai irin son a dai dinga maka mai da tambaya haka eh saboda ka a kure shi kaga Allah Allah yake ya gama kawai ya tafi shi ma ta kan shi yake. To malaman kenan wasu ma ba su san abin da suke ba kenan a azuzan da suke koyar da ku. To gaskiya ko anda ba su san abin da suke yi din ba. To iya kike ganin za za a shawo ya kike ganin za a shawo kan wannan matsala to gaskiya matsalar dai shawo kan tan dai ita ce dai a dai buga tsayawa a fahimci abin da ake koyawa shine saboda kaga wasu da yawa kawai dai a samu a gama ne a samu kwalin kawai a samu aiki walau an san abin da ake walau ba a san abin da ake yi ba duk shi ke jawo haka saboda wasu malaman suna matsawa ne kawai wani zai ce shi kiramin din yake so abin da ya koya shi yake so akwai kuma da kwakwalwarsu ba haka take ba akwai wanda shi fahimta abin yake so shi ma sai ya kawo nashi. Salamu alaikum. Alaikum salam ina so in ji sunanka. Eh kana tare da Hassan Surabiu. To Hassan ka dai ji irin abubuwan da muke tattauna. To kai wacce makaranta kake? Eh na gama Institute of Education ABU da. To ka gama a Jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria kenan. To eh, lokacin da kake wannan karatun. Eh. Wani lokaci za ka ga wani hadda kawai yake domin da ya mallaki kwalin wannan makaranta a ce ya gama ya tafi domin ya samu aiki. To kai eh. kana cikin irin wannan masu hadda. A gaskiya ba na cikin masu hadda. Wato kai ka ka gane duk abin da aka koyar da kai kenan. Eh gaskiya saboda a times san irin kwashen din da ake yi ma. Eh. Idan kai da za ta cuci ɗalibai saboda ana yin apply kwashen ne. Ba a tambayar direct a wanda aka baka a cikin material. Saboda haka idan kai hada aka zo jaraba an samu matsala kiran ba za ka sayar da aka dosa ba. Sannan ah. mafi yawancin student abin da sa wannan abin yake da matsala sosai ah. a wajen student ah. shine wani idan ya lura lecturer yake abin da yake so shi za a maida mai. To ba ma zai taɓa zuwa yana a tallin ɗin lecture ba saboda ah. haka abin da ya je karanta zai zama bai da experience a kai shi dai gurin ah. shi ya samu wannan material handa hau ta ya sa tv jaraba ya zanna ya jaka ta duka ya je ya zanna jaraba ya mai damai. assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam to kai me za ka na kabir haruna to malam kabir haruna gashi ka je je abin da ake ta tattauna kai wace makaranta kai na yi karatu ne a kwalejin ilimi ta tarayya da ke katsina to ka yi kwalejin ilimi ta tarayya da ke katsina wannan eh. al'amari na irin a ce ɗalibi har haddace abu ya maida ma malami shi yana faruwa a wannan makarantar taku eh to a gaskiya yana faruwa da yawa to kai ya faru da kai a bai faru da ni ba to garin ya kai bai faru da kai ba gaskiya saboda na fahimci kusan duk wanda zai karatu ya haddace abu domin ya je rubuta a wajen jarabawa yin haka ba taimakon kai bane ba kuma taimakon al'umma bane ba musamman mu idan aka la'akari da mu wa'inda ake horar da mu domin ma mu je mu koyar da wasu eh. to ya zama na mutum an ba shi abu ya je ya haddace domin ya je a tambaye shi a jarabawa kawai ya rubuta in ya haka bai taimaka ma kanshi ba saboda wata rana mutum zai tsinci kanshi cikin aji da sunan shi ma zai koya mu to idan muka tsaka koyi abin da aka koya maka ba ka fahimce shi ya za ka je ka koya ma wasu kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba ganin cewa ka yi wannan makaranta ta kwalejin horar da malamai da ke katsina wata fce katsina ko na'am to ana saida muku irin abun nan da ake ce ma hand out wata irin takardun nan da malamai ke saida muku a ba saida hand out amma kaman za ga malami zai yi preparing in lecture note sai ya bada ya ce a je a yi photocopy eh. idan ɗalibai suka yi photocopy sai su riga karantawa domin ya taimake zai guiding in su ne wannan amma ba eh. ana bada badawa bane ba domin a je a haddace saboda sau da yawa malaman mu suna gaya mana cewa yanzu aikin koyarwa ba wai ya ta'allaka bane ba mu malami ya zo koya maka komai da komai a cikin aji kuma ake cewa teaching is no longer teacher centered approach it is eh. learner centered to kenan dalibi mai koyo shine ake expecting in ya je ya bincike ya gano abin da zai koya domin ya taimaka ma kanshi ya kuma fahimci abin da ake koya mai ba wai kawai abin da aka bashi ba ce zai haddace ya zo ya rubuta duniya ba irin wannan ma ne zaka ga ya kawo mutum ya gan makaranta sai ka zo ka same akan abin da ya karanta kamar tambaya mai sauki sai ka ga yana ta zara ido yana yan kama kame bai san abin da ya ce ma ba saboda hadda ya a lokacin da yana makaranta ba fahimta ya ba. Ina wani ya na ya fahimci abin da aka koya mai insha Allah a duk inda aka tambaye shi shi at least zai iya kokari ya dan bayanin wani abu da ya shafi abin da ya karanta sunana malam ya zata hama. ya zaka kwatanta min abin nan da malamai suke saida ma ɗalibai wanda ake ce mu handa out kana ga wannan handa out din tana ko taimaka ba take kama ma ɗalibai yin wannan hadda ba ta koyon karatu? Eh za a ce tana taimakawa wajen hadda kuma ba ta taimakawa. Saboda bangare biyu ne. Akwai wanda in ka kalle shi ta wata hanya taimako ne a kai ma kai ɗalibi. Abu ne wanda kai ya kamata ka je kai wannan wahala kai extracting ɗin abubuwan nan masu amfani. Dabba cikin hand out kamar an extracting abubuwa ne masu amfani an samu abubuwa masu amfani ne an tattara ma a waje guda. Wanda zai gaidin naka. A kan wannan hanyar taimakon naka. Sai wasu ɗauka ba taimako ba ne ba. Sai su tsaya su haddace wannan duk abin da ke cikin nan da malami ya tambaye su sai su sauke mai wannan hadda da suke ta wannan abu duk kuma wasu malaman inda laifin yake daga nan a ita handa din ya kamata ma a tsaya kamar yadda kai magana ana saida wasu makarantun suna saidawa har yanzu to baka ganin wani ɗalibin idan bai sai wannan handa din ba za ka ga kamar ma ana kada shi dole kaga sun tilasta ma ɗalibai sai sun ma sai sun tilasta ma ɗalibai irin haddace wannan handa din saboda in sun rubuta su ga eh handa din su je suka siya wato ai dama nan ne zan koma ma maganar su laifin malamai a yan uwanmu eh. in ka ba yaro hand out kar ka matsa mai ka ce abin da ke cikin hand out din nan shi kake so ya haddatu ya kawo ma eh. daga inda kai wannan kamar ma ya zama corruption ne ni a waje na saboda ka riga kai corruption karatun yaron saboda ko yana da kudi ko yana da hali yi kokari a sai wannan hand out din wanda cutawa ne wanda a China a yanzu haka primary school da secondary school yanzu haka san hana wannan extra lesson da kake gani ake yi a makarantu namu eh. sun ɗauke shi ma wannan corruption ne yaro duk abin da malami zai koya mai ya koya mai a shi shi a aji a gama a komai da komai yaro ta gida eh. saboda abin da suke kallo kenan ise corruption wannan ma asara la san to yanzu aka ce ka ba da shawara ta yadda za a samu mafita a wannan hadda da ɗalibai suke yi me zaka ce sai a koma daga can ƙasa wato daga primary school sai a zuwa zuwa secondary school sannan zuwa tertiary eh. daga primary school yaro ya san a me concept din karatun nan da yake ya san concept din na wannan gane karatu da rubutu ka san can ake koyin shi eh. in ya iya wannan in ya zo ita babban makaranta kenan ta secondary Eh. nan ma sai kokari ya san a'a shin daga nan ni wani layi zan dauka shin ni layin sayan zan dauka ko layin injiniyar zan dauka ko layin a zan ko dauka to daga nan in yaro ta makarantar gaba daga nan ana sa ran ya san duk layin da ya dauka ga yanda layin nan yake akwai layin da dole sai ka hada da waɗannan yan kananan haddojin eh, in na ce haddoji za a ce a wannan theorem ce wannan law ce kaga duk yanda za ka yi tunda an riga an yi provision ɗinta biyo reasonable doubt kaga dole sai kai amfani amfani da ita a matsayin hadda. Malam mai sauraro so ya ji cikakken sunanka da kuma matsayinka a inda kake koyarwa. Sunana Abdulhamid Bugaje ina aiki a Katsina Polytechnic Hassan Usman Katsina Polytechnic a matsayina a matsayin senior lecturer na wannan makaranta. Akwai wasu zarge-zarge da ake muku ko malamai ana ganin cewa wani lokaci ku kuke tusa ma ɗalibai yanayi wanda suke zuwa kawai su haddace abu domin su kawo maku dan dai kawai dai su ci su ba wannan makaranta. Ya za ka wannan zarge wato shi irin wannan abin bangarori daban-daban ne ah. ba wai mutum ɗaya ba ko wani wa'ansu malamai ko a'a duk stakeholders idan ka fara matun asali ita gwamnati kanta abin da take bukata a kawo mata takarda cewa an yi wannan karatu da ko ya ya iya ko bai iya ba takarda dai wannan yakan sa yara ba ko sai sun gane ba duk ko ta halin kaka su samu certificate amma idan ka diba su ta bangaren yara da kuma still ma'aikata ilimi kasan mu akan kawo mamu yara ne daga makarantar sakandare to a can wurin matsalar da take faruwa wa'yansu ba su iya karanta su fahimta sai sun haddace saboda tun daga secondary school daga secondary school za ka ga an ce da lokacin da muka yi secondary school ana demotion in ka zo baka iya ba za a yi ma demotion to amma yanzu demotion ya fara da in kana s3 za ka ss1 to lokacin za a iya yi maka jarabawa ta gwaji amma a ce in baka ci ba a maido ka ba wannan kaga da tun daga farko in baka iya ba za a tsaida ka sai ka iya wuto sannan kuma su kansu principals shugabannin makarantun secondary school ana rating ɗinsu na mutum nawa ya ci jarrabawa da zai iya tahiya makarantar gaba da secondary school shi kenan to idan ya zo nan wuri matsalai bai iya karanta ya fahimta sai ya ga cewa to bare ya haddace akwai waɗansu malamai su? idan baka ba su irin abin da suka baka ba kamar yadda suka baka gabejin gabeji yawa to ka gane ku wannan shine akwai waɗansu daga ciki wannan gaskiya ne akwai waɗansu haka suke saboda kila yadda suka shigo makarantar to malam in aka ce ka bada shawara yadda ɗalibai za su rage wannan in ce hadda wato kramin a turance sai. rage ta yaya kake ganin za a ma al'amura ni ina ganin ho sai an haro foundation daga foundation ne fa duk in kai gini bisa tubalin toka kai ma ka san abin da ka ka abin ga can din dai daga firamare ma zuwa secondary sai an diba wa'annan al'umma sannan wa'anda suka zo suna da kokari ai kana ganin su kaga in muna makin muna ganin wanda ba wai abin da ka bashi ba turancin da ka bashi zai mai doma a'a fahimtar shi zai bada to ka ce akwai cikin wasu daga cikin malamai su sun fi son abin da suka baka shi za ka dawo masa da shi eh, to to waɗannan malamai eh. akwai su ma wani kira da za ka yi masu ganin cewa sun kiyaye irin wannan ɗabi'a makarantar kamar su suke tirsasa ma ɗaliban suna yin wannan hadda abin da nike ma magana ba ina jimla duka malamai ba an kan samu wasu malamai su abin da suka bada shi suke so a maido su wannan shi ne. su ba wata shawara da zaka ba su su daina wani ɗabi'a ita ce su tsaya su rika karanta abin da yaro ya ce ya rubuta a cikin littafi kayan su makin ba wai sai abin da ya ce ba amma abin da yaro ya rubuta a cikin littafi shin yayi daidai da ansa in yayi daidai da ansa shikenan wallahi alhamdu ka bashi make shi to na gode ma to a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su kuma suka taya mu gudanar da wannan shiri ni da na shirya na gabatar daga nan katsina zaradin sanufin tuwa nake cewa a huta lafiya. masu sauraro kun ji daga bakin malamai kuma kun ji daga bakin ɗalibai akan wannan maudu'in namu na yau daula me kika ɗauka daga kan magana da suka yi to amina gaskiya haka ne wannan ba karamin matsala bane ga karatunmu na ƙasarmu kasashen afirka masu tasowa musamman ma a najeriya ba kamar ma dai arewa arewacin najeriya abun yana da illa sosai saboda zaki ga da yawa sun karanta abu amma in aka zo aka tambaye su kan abin da suka karanta an manta kuma ba haka ya kamata a ce ba to ni ina ganin maybe matsalan kila yana da nasaba da harshe ne maybe ah. kila turancin da ake koya masu ne ba sa ganewa eh, ko kuma matsalan malaman ne kamar kin gani mm. amma kuma wani lokaci sai in ga kamar har da har da iyaye su dai mm. suna biyan kuɗin makaranta da kuma dai a kawo musu result in an kammala makaranta amma ba su bi kuma su tambaya me kuka gane me aka koya mu kin gane bayani eh, to wannan ma kin wani magana mai muhimmanci tunda da a ce yau kana da ɗaya tafi makaranta ya dawo daga makaranta ka kira shi sai ka ga darussan da yake da shi abin da ya kamata ya dora tunda akwai abin da ake ce masu levels ko abin da ya kamata a koya musu wannan term din so kin san me ya kamata yaron ki ya koya abin da aka koya mishi sai ki tambaye shi to zo me aka koya maka yau me ka gane to ba in dai har kin zauna kin yi ma'amala da danki a lokacin za ki gane yanayin fahimtar shi kan karatun amma dai ina jin wannan ba abu bane da ya kamata mu gama wannan satin ah, insha wani mako mai zuwa za mu ji ta bakin gwamnati da kuma ta bakin su kansu ma manya-manyan malaman jami'a din dan mu ji tunda wannan matsalar ba wai a primary school bane ba gaba ɗaya da secondary din da jami'a din duk akwai wannan matsala sosai tunda za ki ga bambanci ma wa'inda suka zo kasan waje su kuma ba haka karatun yake ba to ana samun matsalar nan to jama'a duka ma'anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau yau a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni wajen hada wannan shiri sa'ida hamdun da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa daula salim da ni amina buhari auna daga nan birnin washington muke ce muku ku huta lafiya yau yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari